rahotanni da ke fitowa daga garin gamorun gala da ke jihar borno na nuni da cewa dubbin yan gudun hijira da ke jibge a garin protocol da ke kasar kamaru na tare nasu ya nasu don dawowa gida najeriya sakamakon fatattakan yayan kungiyar boko haram da sojojin najeriya suka yi a wannan yanki a shekarar da ta gabata ne dai sojojin najeriya karkashin jagorancin lieutenant janar tukur buratai suka fatattaki waɗannan mahara da ake sun yayan kungiyar boko haram ne da suka yi kaka gida a wannan yanki na garin gamborun gala sai dai tun a wancan lokaci mazauna wannan yanki na ci gaba da samun mafaka ne a kasar Kamaru wadda tuni kasar Kamarun ta baiwa Najeriya wa'adi don kwashe waɗannan 'yan gudun hijira daga kasar nasu. Na dai mazo mazauna garin Gamborin Galan ta wayar tarho wanda kuma suka baro kasar Kamaru din don dawowa garin Gamborin Galan wanda ke kan iyaka da kasar Kamarun. Gama dai abin da suka shaida mini. Malam Babu Gana to yanzu kuna ina ne cikin gamboro Sakaran jama muka zo har gidajen mu muka kwana mun sare mun shiga gidajen mu tun sakaran jiya yanzu haka in ka gani haka yi mamakin mutum da gefen mutum sojojin mu suna suna aiki ba dare ba rana to kamar abinci ba su suna nan abinci wallahi tallahi alhamdulillah har yanzu yanzu kowanne mutum yana da shinkafa a abinan da fuske kowane mutum yana da buhu buhu a gidansa. Lokacin da ya muku suka kashe garin ku ina kuka je ku. Mun je protocol mun je Cameroon muna nan zanne a Cameroon. Hmm. Yau kamar wata goma sha zuwa bakwai ashirin da biyar ga watan Agusta muka fita tun daga rana muna nan a Cameroon. Sunana Mala Ali Said ne. A cikin na take yanzu kai ina cikin Cameroon ga nake. Na daga na ku fito daga protocol yau sakar da ya tabbata kun dawo cikin Gamboru ya garin naku yake? Kai garin namu mun gode ma mun gode Allah kuma mun gode ma cewa nan a garin din. Ya ya ba mu abinci kuma ya ba mu ruwa duk muna sha muna sha da kuma gidan mu yanzu aka muna sha sha. Saboda ka samu zamu zamu yi zaman lafiya sai ce kama abinci to mun ba abinci gobe ka gaba gidan mu. Kasuwa ku an bude ne ko kuma ala shirin budewa? Yanzu mutane sun shiga gobe zamu tsaro. To za a iya cewa an samu tsaron da al'umman wannan yanki za su samu damar komawa garuruwan su na asali kuwa? Tambayar kenan da yawa shugaban karamar hukumar Gala Alhaji Abdulrahman Abdulkarim ga kuma abin da ke cewa. Yanzu mutanen mu na na kauyuka mun sa su a kan mutane ne na cikin gamboru gana na na mutanen gamboru na cikin gana kuma kowa sun koma duk wanda gidan shi da kyan share zauna wanda babu kuma sai yana sharing tare da shi da makwabcinsa. To ganin cewa mutane sun fara komawa wannan gari naku ya tun tsaro fa akwai tabbacin cewa za su iya koma zuwa kamar da suke da. Bayan tsaro ka alhamdulillah muna mun goda shi shugaban kasa muna da cikakken zanen tsaro a kan makamansu yanni na shigo kamarun na mun mutum sau biyu sau uku na fita. kamar wani hali yanzu cikin gamborun galan yake akwai gidajen da har yanzu suna na tsaye da kafafun da mutane za su iya shiga su kwanta. eh akwai akwai akwai akwai. yanzu kamar mutane adadin mutanen da za a ce sun fara koma za su kai kamar nawa ne. a yanzu wanda suka shigo daga kamarun sun kai mutane kamar dubu takwas haka yanzu muna kan kawai da ɗan to kamar ya yanayin abinci fa. abinci da yanzu haka nan da taimakon eh, mai girma gwamna ya tallafa mana karbar kuma dama akwai abinci da mun siya muka kawo eh. ga mutane da muka tanadar sun mu nemi taimakon eh, gwamnati tarayya a tallafa mutanen mu da abinci da muka je muka gyara inda yaran nan suke barna suka tuna rami kan gada da sauransu duk muka je muka gyara wannan waje yanzu mota tana yi da zalla ko gada da shiga tsoro yanzu ne kurmu mu a nan da muna jiran kwastam da su ne immigration da police idan sun dawo to za a fara duka hidimomin kasuwanci. Wannan gari na Gamboru dai na ɗaya daga cikin garuruwan da ke wannan yanki da jama'a suka fara komawa kai tsaye bayan kwato shi da rundunar sojan Najeriya ta yi daga hannun 'ya'yan ƙungiyar Boko Haram Haruna Dauda biyu muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.